والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم maimun al-qaddah wato usulubi na iyalan maimun al-qaddah a wajen da'awa wa'annan wato iyalan maimun al-qaddah su ne mutanen da suka yada da'awa na ismailiya a cikin duniya kana maimun al-qaddah ibn musamma abdullah wato maimun al-qaddah yana da wani yaro ana kiran yaron abdullah kana alimun shara'i ya kasance yaron masanin shari'a ne ya san sunnoni ya san mazhabobi kala-kala ya san irin su mazhaba mutazila shi a haka mazhabobi dai kala-kala ya san su wa qadi wa ta'ala ba'da awaki yatadarraju insanu hakika ya kirkiro awa guda bakwai ya kirkiro ainihin da awa guda bakwai wanda mutum a hankali a hankali zai fada a cikinta an gane yayi ya kirkiro da awa guda bakwai wanda a hankali a hankali mutum za ga ya fada shi ya zama kafiri A ya halla anil ajiya kullaha har sai ya warware daga addini ya fita daga addini duka in dai mutum ba shi da zurfin addini shi wannan bawan Allah ya sanya wata ka'ida guda bakwai wanda zai sanya ya fitar da mutum daga addini a hankali a hankali mutum ya koma yana kyaman musulunci ويصير معطلا إباحيا يقوم معطلا wato ma'ana mutumin da yake kore ainihin shari'a ya koma ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da azumi ba ruwan shi da zakka ba ruwan shi da aikin hajji ba ruwan shi da wani ibada na musulunci ba ruwan shi da karatun qur'ani shi wannan bawan Allah a wato Abdullahi din ya kware wajen irin wayannan abubuwa in ka bi shi a hankali a hankali zai zare ka daga musulunci ka koma zindiki la yasu jawaban baya kaunan lada mutum zai koma baya kaunan lada zai san waye wani aiki a bashi lada daga Allah wala yakhafu zai zama to baya jin tsoron azaba an gani ina ce mutum ya koma ibadiyan ma'anar ibadiyan shine mutumin da zai ringa halarta komai da komai zai halarta zina zai halarta shan giya zai halarta caca zai halarta luwaɗi duk wani aiki na saban Allah zai halarta shi shine rajulun ibahiyya kenan to shi wannan bawan Allah a hankali a hankali zai ingiza mutum zuwa ga aqida na ibahiyya ku fahimta ko kuma wannan wai da sunan addinin musulunci ne ba kai yanzu ka shiga cikin musulunci ne kana yin musulunci kafin ka ankara ka zo kana faɗa da musulunci ba kai da kanka na'am وكان يدعو الى الإمام محمد بن اسماعيل بن جعفر يا كسر yana kira zuwa ga imam muhammad bin isma'il bin jafar aswadi zai gaya ma cewa wannan da'awa da'awa ce ta Muhammad bin Ismail bin Jafar aswadi amma kuma zance na gaskiya ba haka bane kawai an rabe ne da sunan ainihin Muhammad bin Ismail bin Jafar aswadi saboda a cimma wani buri an gane muhammad bin ismail bin jafar aswadi ba zai yi kira zuwa ga fita daga addinin musulunci ba an gani musulunci shi ne addinin kakan shi shi ma yana kira zuwa ga musulunci ne ba zai yi kira zuwa ga ibadiyya ba to shi wannan bawan Allah sai ya rabe ma da Muhammad bin Ismail in ka raka shi a hankali a hankali kawai ya yi amfani da shi ne kawai don ya yi kan da garki don ya dan kare kanshi a matsayin shi musulmi ne amma a hankali a hankali zai bayyana gare ka zindiki ne shi yana kira zuwa ga aqidar zindikanci shi za ka ce wato aqidar ismailiya zindiki ne ya kafa ta kuma yana kiran mutane zuwa ga zindikanci duk wanda yake cikin wannan aqida ba musulmi bane shi na'am at-tashtahara har ya zama to ya shahara shi wannan bawon Allah har ya zama to yana da masu da'awa shi wannan Abdullahi din ba ya shahara yana da masu da'awa sai ya taho zuwa basra to da ya zo basra sai aka gano shi aka gano ga wani sabon mutum ya zo basra yana lalata addinin mutane yana kira zuwa ga zindiƙanci yana kira zuwa ga ibada to da ya zamanto basra sun gano shi sai ya gudu ya koma ina sai kuma zuwa ga wani gari ana kiran shi sullamiya sullamiya فولد له بها ابن Ahmad. sai aka haifan mai wani ɗa a wajen a sulamiya sunan wannan ɗa ahmad wato shi abdullahi ajire ba shi wannan abdullahi ɗin ɗan maimun al-qadda aka haifan mai ɗa ana kiran ɗan ahmad falamma mata qamu min ba'di ibnu ahmad a lokacin da ya rasu sai ɗan shi ahmad sai ya tsayu a bayansa ya tsayu da mi da al'amarin da'awa an gane ku. sai ya aika da da Hussein al shi wannan ɗan Ahmad ɗin, ya aika da Hussein al yana mai kira zuwa ga gida Ismailiya a can Iraki sai ya gamu da wani mutum ana kira shi Ibn Ash'ab al-Ma'ruf bi Karmat Ahmad ya gamu da Ibn Ash'as wanda ana kira shi da suna Karmat eh, a can can cikin kungurmin wato can cikin ainihin kufa can cikin zurfin kufa ya gamu da shi sai ya kira shi Ahmad din ya kira wa ya kira Karmat mm. ya kira Ibn Ash'as mm. wanda ana kiran shi da suna Karmat sai ya kira shi zuwa ga mazhaba ta Ismailiyya وهذا الرجل هو الذي نسب القرامطة إليه wannan mutumin shine wanda ake jingina aqidan karamida a ce yan ayan shi a karamida saboda wannan alkarmat din ibnu ash'as alkarmat karmat din nan shine masu bin shi sune karamida wannan mutumin shine wanda ya yada wannan aqida ta karamida sosai an gane ko eh wa waladu li ahmad bin abdullah wa wulida sai aka haifan ma Ahmad bin Abdullahi Maimun al-Qadda aka haifan mai al-Husayn aka haifan ma aka haifan ma Ahmad bin Abdullahi dan sunan shi Husayn da Muhammad al-Maruf ya shal al-al wanda an san shi da suna ainihin abin al shal'al'a وكان لأحمد بن عبد الله ولد اسمه سعيد shi Ahmad bin Abdullah yana da wani ɗan sunan ɗan Sa'id fasara tahta hijri abdi sai ya zama to ƙarƙashin kulawan ammin sa uwan uban wa ba ta abu al'al da iyayi ila ilal maghrib wato shi Abu Shal'a sai aika da masu da'awa guda biyu shi ma ya girma ya fara yaɗa da'awa na mahaifinsa sai ya aika da masu da'awa guda biyu zuwa can magrib can yammaci wa kuma abu abdullah su ne abu abdullah wa abu abu abbas barbar suka sauka cikin yan barabira kabilan barbar wadda auhum sai kira su sulamiya sai shi sa'id din nan ya shahara a can sulamiya ya shahara sosai ana jin labarin shi ba da mauti an bayan rasuwar dan uwan baban shi wa kasura mazuni kuma dukiyar shi ya yawaita to da sarki ya ji labari cewa wannan mutum ba gashi yana kiran mutane zuwa ga ibadiyya yana kiran mutane zuwa ga zindiƙanci sannan banda wannan ma gashi ya tara dukiya da yawa wanda zai iya amfani da wannan dukiya ya tara mutane har ya zama to sun yi wa sarki tawaye an gane sai sarki ya neme shi domin ya kama shi sai ya gudu daga sulamiya sai ya koma misra yana nufin can yamma ya kasance a misra kuma an kafa wani mutum akan wannan aƙida ta ismailiya ana kiran shi isa annaushari shi wannan bawan allah fawara da alayhi risala min khalifa bi bagdad sai ainihin wani sako ya kai gare shi daga khalifa a can bagdad ya rubuta mai wasiƙa bil qabad wato cewa a kama shi shi ma da ya ji labari an ce a kamar shi ya gudu saboda haka shi da'awan wannan da'awa ta ismailiya da'awa ce ta kafirci to galiban sun suna yin shi sun san in suka fito fili kama su za a yi to galiban suna yin shi ne a ɓoye a ɓoye da dabara sosai kuma sun gina shi akan wani abu na ya kira sirri saboda in suka fito fili kowa zai gane wannan addini ba musulunci ba ne amma da sunan musulunci aka lullube shi kuma aka lullube shi da sunan ismail jika manzo sallallahu alaihi wasallam ana kiran su shi'a ismailiyya amma daga zahirin za ka shi'a ne amma ka bi su karaka su wani mutum ba musulmi ne su suna kira ne ka rabu da duk wani abu ka na musulunci sannan abin da kasancewa haram ne a shari'a ka zai halatta shi shi ne ibadiyya din zo da haka idan aka gano su ana kama su ne a kashi da su haka da sarki ya ce a kamo shi sai ya gudu fa ukhiza wa gudika sai aka kama shi aka daure shi hatta akhrajahu abu abdullah ash shibi har ya zamanto abu abdullahi ash-shi'i ya fitar da shi daga daure shi saboda ya ji an ce dan shi'a ne kasan su a lokacin duk mutumin da ya jingina kan shi. zuwa ga ahalul baiti su su ɗauka ko ya musu to ya ce shi dan shi'a ne to shi wannan bawan Allah yana cikin gwamnati da ya ji labari an kama shi sai ya yi san dabarun da ya fitar da shi saboda an kama ɗan uwa kenan an gane ko wanda su kansu yan shi'a din Isma'il yan shi'a din Ja'fariya irin shi'a na Iran shi'a na Iraki su kansu suna wani nan yan shi'a din su kansu suna kafirta su amma kuma idan an ce aka ce ma ga dan shi'a ismailiya da ahlus suna su suna suna son dan dan shi'a ismailiya ne ba su zama fiye da a suna saboda shi wannan yana danganta kanshi zuwa ga imamai duk da cewa aqidunsa a wajen su sun kafirta wayannan din yan a na Iran sun kafirta yan shi'a na Ismailiya an gane ku eh fasan ba da ide bi ubaidillah fasun wato bayan an fito da shi daga kurkuku sai aka same suna a lokacin aka same suna ubaidullah wa takanna bi abi muhammad yayi makansa alkunya da abu muhammad bin mahadi sai yayi makansa lakabi da suna shi mahadi ne alawiyan min waladi muhammad sai ya zama to shine imami alawiyan imami daga zuri'an aliyu wai asali shi bai da alaka da gidan aliyu amma sai ya danganta kanshi da gidan aliyu daga dan muhammad bin isma'il wai yana daga cikin 'ya'yan Muhammadu bin Isma'il ne jika manzo sai zo ya mai da kanshi jika manzo an gane wannan yace shi ne Imam Mahdi wanda ake magana zai bayyana shi ke nan wannan bawan Allah ya samu amsuwa cikin al'umma don jahilai idan ka danganta kanka zuwa gidan manzuwa shi ke nan ka more za su yi ma kowane irin hidima ne shi yasa ka ba ko ga yan bidi'a tun daga sufaye har sun shi in suna son amsuwa sai a ce mutum biyu ne ko a ce sharifi ne ai biyu wani ne daga duk wani sufi ya shahara zai yi kokari ya danganta ainihin kansa zuwa ga gidan manzo a Najeriya wani sufi ne ya shahara ba jika manzo ala bane babu shi sannan ku duba shugaban shi'a na Najeriya shi ma yanzu sunan shi Sharafuddin Wani shi kanshi yanzu wai jikan manzan Allah ne alhali yayyen shi gaba ɗaya yayan shi da ya taɓa jingina kan zuwa ga jikan manzo ba amma shi da ya kai wani mataki shi ma sai jingina ma kanshi da cewa shi jikan manzo ne an fahimci wani ayi za ka su in ka je Iran ina ganin jikan manzo ba na manta ba yana sanya baƙin rawani ne wannan baƙin rawani ba kowa ke sanya shi ba sai ka zama jikan manzo kaga mutum da jika manzo a kaga ya sa baƙin rawani to sai yi ne shi shi ma a Najeriya muna da jikan manzo shi ma a cikin shi a muna da jikokin manzo na zubaye ina fatan gane ahlus suna ne kadai ba sa yin irin wannan karyar da jinyar kan zuwa ga jikan manzo a gane idan malami ya zama ya yi wannan zai gani jagirai suna ta bin shi ai dole ne a mutunta shi dole ne mai albarka ne shi ana shafan jikin sa jikan manzo ne sallallahu alaihi wasallam wa iyaz wa inna ma huwa sa'id bin hasan wato zance na gaskiya shi bai da alaka da muhammad bin isma'il shi sunan shi sa'id bin hasan bin ahmad bin abdullahi bin maimun al-qadda a gane wannan shi ne gaskiyar tarihinsa amma yadda ya canza tarihinsa ya mai da kansa jikan manzo to wannan ba wai shi ya ba shi kadai bane a kowane zamani har wannan zamani yanzu haka ake yi duk wasu yan bidiya idan malami ya kai matuƙa ya ga ya ta sai ya jingina kashi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa iyaz billah Thank you. نعم المؤوق الرابع المؤوق الرابع التضرع بكثرة الأشغال wato mutum ya dogara da yawan shagali cewa shi abin da yake hana shi karatu yawan shagaltuwa wato akwai wasu ɗalibai idan sun kasance wato ba su da ainihin shugul idan mutum ya kasance farik ba shi da wani la'amala nan bai da wani aiki za a gan shi da'iman yana lizimtar halka na ilimi ko idan ya ga ba shi da aikin yi za kullum yana zuwa majalisi yana sauraron karatu baya fa kowa daga ilimi kullum za a gan shi gaba gaba kusa da malam amma idan ya shagalta da wasu sashen ayyuka ya zamanto akwai aikin da yake yi ko ya samu irin aikin gwamnati din nan ko ya samu kasuwanci yana yi sai iblis ya rikitan mai da al'amura eh iblis Allah ya tsine masa sai iblis ya rikitan mai da al'amura Wace وجعل له في هذه الأشغال الالتماس للمعاذ sai ya sanya mai a cikin wayannan shagulgula sai ya sanya mai neman uzuri wallahi akar maka Allah bana zuwa wallahi harkar kasuwanci ne wallahi ya shagaltar da mu ko wallahi akar maka Allah wallahi makaranta muke zuwa tun daga safe ba ma dawowa makarantar boko sai karfe shida bayan mun gama ainihin darasi to yanzu abin da muke kuma akwai wani laifin na musamman wanda ake mana wanda shi ne mutum ce zama dan boko sosai to shi ne dalilin da yasa wallahi akar maka Allah bana samun dalilin zuwa amma wallahi karatun yana raina wallahi na ba gano wannan to sai ya nemo ma kanshi uzuri yana ganin wannan uzuri ne wanda zai iya bashi dama ya fashi na ainihin karatu na'am wa dari'atan fi kuma sai ya zama to kafa na ainihin fakuwa eh wannan shine kafa shine ainihin dalili wanda yasa nake fakuwa daga halka na ilimi ra'isi irin wayannan shagulgula su ne sababi muhimmi na ainihin hana ɗalibi daga zuwa halka na ilimi sai ya to mai kasala mai wuce gona da iri wajen kasala na halartar majalisi na ilimi wa ana bi nafsi arabtu kaseeran min talabati al-ilm ni da kaina na san da yawa daga cikin ɗaliban ilimi kalumin min qabl mujtahidi sun kasance da can masu ƙoƙari ne sosai wajen halartar majalisi azikiya masu basira ne sosai a da suna lizintar halka na ilimi sosai sai suka shagaltu da wasu sashen ayyuka har ya zama shaidan ya rikitar da al'amari a gare su ya rikitar da su Bubari da mun fita tagayyu wai wannan uzuri ne wanda yake halatta musu yin fashi kun gane wannan aiki menene yasa suke fashi wallahi tallahi karatun boko nake ce sa kuma karatun bai yi wani addini na ba gani me yasa kake fashi wallahi shago nake zuwa tun daga safa in na fita bana dawowa sai karfe shida to kuma wallahi kaga in an dawo dole an ce jiki an ce rai dangin goro hakar magana ya iya to wallahi an ce rai dangin goro ne mutum na bukatar hutu da zarar na dawo karfe shida nan kawai dole ne kaga sai dan huta to daga huta wannan kaga ba dama an samu zuwa majalisi an gane ko fatara ko majalisal ilm sai suka yi watsi da majalisosin ilimi lakin man fata Allah alaihi basirati man fata Allah ala basirati sai dai cewa duk mutumin da Allah ya bude masa basiransa wa rattaba awqatahu ya tsara ya jeranta lokutansa har ya zama to ya tsara abubuwa yadda suka kamata rayuwa gaba ɗaya tsara ta ake yi sai yi hasilu kairan to lallai shi zai tabbata cikin alkhairi kun gane wannan idan ka iya tsara kayan ɗinka yanzu dan boko yana da abin da ake kira scale of preference a cikin economics akwai scale of preference wanda mutum zai duba to mai da mai ya kamata in aikata a rayuwa na sai tsara wato daga cikin abin da ya kamata in aikata a rayuwa na akwai ziyara akwai ibada misali akwai ibada akwai ziyara akwai kuma sana'a akwai hutu akwai kaza akwai kaza to sai ya duba a cikin wannan mai muhimmanci ya ce abin da ya muhimmanci gaba ɗaya ba kamar addini na ba zan taɓa yadda wani abu ya taɓa min addini ba na wajen gani sai ya sa addini shi ne kan gaba daga baya sai abin da ya shafi sana'a na a gani ina da addini ba sana'a akwai matsala bari rike sana'a na da kyau sannan sai mai sai ya ware lokaci na ziyara wanda ba zai taɓa mai ba ba zai taɓa mai addininsa ba ba zai taɓa mai sana'ansa ba to haka zai gudanar da rayuwar shi a tsare a tsare a tsare daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan duk abin da ga zai taba mai addini ko ma menene shi ya watsi da shi an gara wannan ko in har ka yadda ka ce karatun boko zai hana ka yin addini ko zai hana ka neman ilimi ka taɓe an gara wannan ko ya zama to karatun addini shi ya fi soyuwa a gare ka fiye da duniya da abin da ke cikinta ta sa'annan sai ilimin ka na sana'a sai ya biyo baya sa'annan sai abin da ya shafi ziyara sa'annan sai abin da ya shafi sauran abubuwa hutu da sauransu idan har kana zuwa makaranta wanda ake tashi karfe kaza aka sa ana tashi karfe hudu da rabi ko karfe biyar to lallai kana dawowa ka dumfari in za ka karanci addinin ka kar ka yadda wannan makaranta ya hana ka addini in ba ka wannan makaranta ya zama shedan in makarantar da zai dakatar da kai daga ilimi ya zama shedan saboda babban abin da ka zo yi a duniya shine addini kuma addini zai yiwuwa sai da ilimin addinin nan to kuma sai ya zama to baka samu kai squeeze ba ai an na cewa i will squeeze ko to ai wannan squeeze din in kana da wayo to shine rayuwa tunda har yana so ya hana ka addini kai squeeze kai ma lalle ka samun ma addinin ka lokaci wanda lalle ba za ka yi wasa da shi ba A gano wani ko to shine abin da ake magana nan wajen sayahsulu ne ba sayuhsilu ba فيحصل خيرا كثيرا زي سماء الخيري زي هو ما دام الانسان اكلا صحيحا وعليكم السلام اذا في لك الشخو لو ولا زي قدر يا سيدي يكون بيسلم بقى zai ce ma ya san sallah amma ba zai gushe ba yana hana malami sakat ta waya ne ta ko'ina yana tambayin wasu matsala kan sallah ne ai sanin sallah sai mutum ya yi karatu zai san sallah ya yi karatu wanda in ya san fardu ainihin shi tabbas to zuwa makaranta ya zamanto mustahabi a gare shi amma ya zamanto bai san fardu ainihin shi ba mutum har ya san yadda zai yi sallah da kyau ya san yadda zai yi azumi da kyau ya san yadda zai yi harkar zakka harkar aikin haji harkar kaza duk da kyau ai ya more ko mu da muke nan ai muna nan muna kuna so mu yi sallah ne muna yanzu sallah muna muna koyon sallah ne har yanzu ba za mu ce komai da sallah mun iya ba to shi har ya iya amma kasuwanci shi yanzu kasuwanci bai ce to alhamdulillah yanzu ya gama ya iya kasuwanci ya gama ba bai ce ya gama boko ba yana gama digiri zai zai je masters zai cewa ya gama daga masters sai je phd daga phd sai a sai sai ya ga kokarin rubutu a rubutun journal rubutu a cikin journal rubutun kaza yana rubuta littafai yana so ya zama professor eh saboda ya san duniya ake samu a nan wajen ko Allah shi kiyaye tafsir walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf wato su matan da aka saki suna da ainihin jin daɗi wato ma'ana ajiyar da su daɗi kamar yadda shari'a ya tsara wannan haƙƙi ne amma ga masu tsoron Allah idan ka saki mace ka yi mata ainihin mut'a ma'anan mut'a kafin ku rabu bayan ta gama idda ka yi mata alkhairi to wacce a yanzu Allah ya kawo ƙarshen aurenmu yau din nan shine zaki kwashe kayanki bayan kin gama idda za ki kwashe kayan ki tafi saboda haka ina miki addu'a zaman da muka yi Allah ya sa masa albarka sannan kuma ina miki addu'a Allah ya sa bayan mun rabu ki je ki samu ki samu miji nagari wanda zai rike ki a bisa amana kuma ya rike ku ya rike riko na musulunci yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda haka kaza kaza kai ta masa addu'a sai muka dan tura hannu ko dan dubu goma kace ga dan wani kuɗi nan da Allah yi ma imani ba yawa sai ka dan ko dan dubu goma ka bata shi ne buka da ake nufi da Allah shi haƙuri ki amsa a gani amfanin wannan shi ne ta san cewa aure ne ya rabu ba ƴan uwantaka na musulunci ba ne ya rabu dan kada a ɗauka dan aure ya rabu to ga ba za a rinka yi juna a wannan da can musulma ce ita kafin ta aure ka kuma an ce musulmi ɗan uwan musulmi ne shi to yanzu da ta aure ka sai ta zama to musulma kuma matarka to da aure ya rabu yanzu musulma ce ba matarka ba ce yanzu ba za ka iya wa musulma alkhairi in ya taso kai mata alkhairi ba za ka iya yi to wannan mata ce wanda ka ƙaru da ita ta ƙaru da kai in za a rabu ba wai rabuwan barbaran za a yi ba ki sauri ki kwashe kayan ki iska Yau, ina nan ina son kawo wata mata ne ban za kawai ka za ka za ka a'a su wannan abu bai taso ba ba ya iska ba ke aure ne ya rabu zamantakewar ne ba daɗi ba ku fahimci juna ba ne da ita tunda ba ku da fahimtar juna da ita za ta iya zuwa ta auri wani ta fahimci juna da shi zauna lafiya an sha yin haka kai ne baka iya zama da ita ba ko ita ne baka iya zama da kai ba to amma za ta auri wani kaga ta zauna daram ana zaune lafiya tana mai biyayya ashe jinin ku ne bai haɗu ba kuma ba tunda jinin ku bai haɗu ba su jita ta auri wani wanda jinin su zai haɗu kuma ji wannan to wane ne a wannan zamanin ana yin haka mutum ya rabu da mace kuma ya bata mut'a wa mati ohunna wa sari ohunna sarahan jamila ku ba su mut'a kuma ku sake su saki mai kyau wani ya ce ko ya ce ta zo na ba ta zama a'a ya danganci irin yadda ake mu'amala ne in ta fahimci kullum zaka zo ka yi ta mata tsaki kana shigowa gida kana kana mata habaici kana kaza kana kaza ai dole ne ta gudu amma ta san mutum ustazu ne kuma zai rike ta abu da amana har ta gama inda. in ya sake ta zai mata bayani kin ga wannan kake da namiji ba fa ya nuna za mu yi gaba da ke bane zaman ta cewa mu ne kare ki zauna bai wa Allah ki gama iddan ki ko Allah zai farar da wani al'amari shikenan amma an yi baran ne bayan an yi barambara an yi zage-zage kai banza ga ganin ke banza ga ganin babban banza ga kaza kaza ana ga zage juna ya zai ka yi sha'awar zama ai ba maganar zama amma ta ji magana mai daɗi aure ne ya rabu ina aure ya rabu kuma ɗan uwantaka mai rabu ce zauna ki gama idda ko Allah zai fara da wani sabon abu shikenan na'am كذلك yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum تهتدون haka Allah ke bayyana muku ayoyinsa ko wala Allah za ku yi hankali lamma bayyana fil ayati sabiqa a lokacin da ya bayani cikin ayan da ya gabata imta'il mufaraqa bil wato imta wato wato yin mut'a yin tamattu'i ga matar da aka rabu da ita ta hanyar mutuwa wato can baya an yi magana rabuwa wanda su rabu ne ta hanyar mutuwa to zakara huna anna kullu mutallaka falaha ala an yi mati'a mm. sai an bata nan wajen cewa lalle duk wacce aka saki tana da ga mijinta wato ta samu mijinta ya yi mata ainihin mut'a ya ba ta abin da ya dace da halinsa da kuma halin shi kun duba wannan ko mm. ya ba ta abin da ya dace da halinsa da halinsa mm. shi din na multi billionaire ne sai ya ita ma ta fito a babban gida zai daki dubu biyar ya bata sai ya ɗauki wani zai bata wani gida su ce ga wani gida can gidan nan ba yawa gidan miliyan miliyan goma ne kawai da Allah ya hakuri dan yi maneji da shi dan gidan miliyan goma yace dan gidan miliyan goma eh idan kuma shi talaka ne wato sai ya bata abin da yake daidai ga ga dan dubu goma ko dan dubu biyar dan Allah ya shi shine abin da ya samu ita ma talaka ce kaman shi za ta ringa murna ne ma a cikin zuciya shi bai sani ba ta samu dubu goma za ta ringa kashewa kafin wani miji ya zo mata shikenan za ta amsa a cikin zuciyarta tana jin daɗi akan wannan al'amari to kila ma wannan mutu ya sa da yi nadama ta ce ta wannan mutum ba mutum kirki na rabu da shi yadda muka yi faɗa da shi amma kuma za mu rabu shi irin alkhairin da yake mun duk ma irin manganin to me zai hana ma a fasa ma rabuwan bar kawai in dawo kawai mu sasanta a sake sabon aure mu zauna tare da shi wa annahu kuma lalle wannan haƙƙi ne an ce haqqan alal muttaqin kenan kamar ya zama haƙƙi dole ne sai an yi shi an yi wannan mutu'a din inna ma yaqumu bihi almuttaqun haƙƙi ne wanda masu tsoron Allah suke tsayuwa da shi wa huwa min sifatil yana daga cikin siffa na tsoron Allah na wajibi da kuma na mustahabbi فإن كانت المرأة لم يسم لها الصداق لم يسمي لها صداق إذا شيء bai ambata mata sadaki ba qabla duhu sai ya sake ta kafin dukhuli taqaddama alayhi bi wa ya gabata cewa lallai yana wajaba a gare shi gwargwadon wadatar shi da kuma talaucinsa gwargwadon mai wadatarsa da talaucinsa wa in kana na akwai da yawa gari yi a al'amarin da su gyaran Allah yawa ba ba za mu iya san zuwa yawa ba yanzu tunda kaya ba ka kirga su bane ba za ka biyu tsaye bayan tsayin wanda ya zaka wanda ya shi ne ma asali tintin ya ke karanta na'am a yi haƙuri da abin da ya samu na'am wani in kana musamman laha wato in ya kasance abin da aka ambata gare ta ne ba mata ohadin su musamman to wato jin daɗin ta mutu'an ta zama rabin abin da aka ambata sadakinta in an ambata mata sadaki to mutu'an ta ya zama to rabin abin da ya ambata in sadaki dubu hamsin ne to in zai mata tabbatu iya ba ta dubu ishirin da biyar wa in in ya kasance wanda an take ta ne mustahabba in wacce aka kaka ne to mut'a tabbatu iya zan mustahabbi a cikin maganar jumhur na malamai suna cewa in dai har ya take ta to mut'a ya zama mustahabbi ba dole bane wa min al-ulama man aujaba zalika daga cikin malamai akwai wanda yake koda ya take ta dole ne ya mata wannan tamattu'i din wato ya kafa hujja da cewa sa haqqan alal muttaqin haƙƙi ne amma ga masu tsoron Allah wal aslu fil haqqi annahu wajib asali ga haƙƙi an ce abu haƙƙi ne wajibi ne shi wa kar azabahu ila al muttaqin musamman ma ya jingina shi zuwa ga masu tsoron Allah asalin taqwa wajibi ne shi ولما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة a lokacin da Allah ta'ala ya yi bayanin wa'annan hukunce-hukunce da suke bayyanannu tsakanin masu aure biyu asna ala ahkamihi wa ala bayani Sai Allah ya yi kirari ya yi kyakkyawan yabo ga hukunce-hukuncensa da kuma bayaninsa Allah ya nuna kazalika yubayyinu lahu lakum ayati haka Allah ke muku bayanin ayoyinsa dake dake la'allakum ta'qilun ai eh, Allah ya yi yabo ga hukunce hukuncensa da kuma bayanin shi gare ta da kuma bayyanar da shi da kuma dacewan wannan bayani ga hankali wanda yake salimi in hankali salimi ne zai kushe wannan abu ya zama to mutum zai rabu da matan shi ya bata alkhairi kafin a rabu ai wannan bai saba ma hankali ba wa annal qasda min bayani ne ibadi Cewa lalle manufa na ainihin bayaninsa ga bayansa an yi alliko alaihi ma bayyana an ya kiru an ma bayyana shi ne su gano abin da ya musu bayani wannan abin da Allah ya musu bayani hankalinsu ya gano wato su gane shi su haddace shi kuma su fahimce shi kuma su yi aiki da shi to lallai wannan yana daga cikin cikan hankalinta cikan gano ta da aka yi Allah shi taimake mu eh Thank you. ko sahabi shi ne abin da ya yi tafsiri a kai A duk irin wayannan abubuwan su ne abubuwan da ya kamata mu rinka kiyayewa a matsayin ɗaliban ilimi za a ga mutum ya karanta wannan abu sai ga ɗan ya kaji sakin matan zai masa tun wulaƙanci sai ya ce malam ɗalibi kai ɗalibin ka ne ma Su malam wallahi wannan karatu da kai wani ɗalibin ka ne ya tashi sakin mace ga irin yadda ya sace ta nan ya kwaso kayan ta ne yana zubawa a waje yana mata wulakanci sai ga karatun gaba ɗaya da aka yi bai amfani ba wato duk karatu mutum ya yi kokari ya tabbaka shi domin nan gaba akan wannan karatu mutane za su ta magana cewa gashi yana karatun kullum sai ya je majalisi amma baya aiki na karatu kaga wannan ya zama to wato suka ka ita da awata sunna gaba ɗaya Allah shi kiyaye na'am bara bara amsa na mutum ran yau to wai wannan ba karatun na can ƙarshe aka yi A ganin gaban za su za su balki littafi irin wannan a rinka siya iri daya a siya a waje daya Sun gaba daya a tara a waje daya a siya a siya iri daya musamman littafin usaini sun mutum zai siya littafin ibn usaini da irin wa'annan wanda wasu karatun nasu kafin da yake ɗauka eh, akwai malaman da suke rubuta galiban rubutu na alƙalamin su ne irin albani na zurudin albani amma kamar ne akwai rubutu na alƙalami akwai kuma wanda kafin shi ne aka ɗauka ya kamar da shi littafi ko irin wannan sai ga ana ta samun sabani wajen abin da ke cikin kasa din na ga lokaci kasa din ba a macin shi da kyau ko ne yi da sauransu ne saka littafin da mutum ya rubuta da kan shi ya fi wanda ya fara kafin hmm. na mai yawa akwai mai eh. zai iya ziyara amma abin da ya fi alheri ka dinga kawo mai yaron kawai saboda wani wani mai kishi ne wani zai yi tunanin daga daga wata kuma daga zuwan shi nan komai na iya canzawa na fatan gani a ka'ida zai iya ziyartar ya zo ya ga ɗan shi ce ya zo ya sallama da wannan bawan Allah da Allah ya zo ganin ɗan ne to kila ma wajen ganin ɗan matar za ta kawo mai ɗan kuma tsaya su wani fira kai kuma kana nan zaune kana kana nan kana kallo akan kujera ya kake gani kaga mafi alkhairi ta ringa tura yaran ta yi musu wanka ta yi yau gaida babanku kamar zai fi alkhairi da zuwa ta abin da don zuwan nan wani lokaci ana tunatar da ita kullum in wani abu ya haɗa kai da wannan mijin zuciya zai daɗin baban wani ke nan da ya zo nan wala ta shi kenan wallahi yi wallahi na haida damar da shi tana huci kaga nan gaban ya dawo ba ka san shi ke zai kama matsala cikin aurenka dole ka dole ka san yadda zaka takura ma zuwan shi wannan shi ne yana daga cikin matsala na auren bazawara in ka aure bazawara duk wani abin da ya haɗa ku sai ta maka waiwaye a dan tafiya kadin nama wala daɗin wani kenan bilalin inda shi ne wala kuɗin ce bare kaza zai bayar in wani abu ya rabu wallahi tallahi baya ma baya karba eh? eh sai ta faɗi daɗin shi ne ai gara shi

in kika haihu dan a kin kika haihu kin zo wato ya ga ya ga bai da kudin ziyara ko da wasu abubuwa ki kada haihu to daga bayan sai zo yayin nadama kan wannan magana nashi sai ya zo ya janye shikenan magana ya kare eh zai safara ya tafi ta ita ba kan shi bane zai ba kan shi rabon da inda za a yi ma yaron hidima yake Dole ne ba tana gidan ba dai a ka'ida da aka ambata ne. Hmm. Ka ba gane magana ba. Eh, malam ya ce saboda shi ya fi na tsoron rabu da hmm. ya ce Italiya ya ce. Ko da ya ce Peter ba kan shi wannan hidiman yaron yake ba. Jariri. Sai bisa haihu. Haihu wanda ne zuwa yi. Baka ji ya ce in ta haihu ba? Ya zanta da ciki ne ce in ta haihu. a bai wani lokaci wani wani wallahi zai ce sai wala da zai shi ne sanda cikin mutum cikin mara bayyana idan wajen da cikin biya wa billahi da zai sai da sanda zai yi da cikin yi wala ba zai yi ba sai dai kashi kotu akwai akwai wanda yiri zai gaya masa wallahi in kika yi fadan nan kira shi da cikin komai har da makarantar shi wallahi ba zai yi ba ko wala ba zai yi ba na eh. eh. shi da ya da ta ba su da yake kayan ta to kayan da daga rakanta ta ba zai bayar ba a to wannan ba su da dangi ne da mu a to boko shi na banza ai tunda dai har tana da dangi dangi karo mata haƙƙinta amma ni yarinya kenan za ta yi aure kar ta je ta tura kanta kawai ya zama dangin da ne suka aure da ita an san tana da dangi za su kwato mata haƙƙi kai tsaye sun zo kawai zo su kwato kayan zo kawai cito ya fito ba su dama za su kwato kayan su ka shigo da shi dama ba ko ban cikin kayan kenan sadakin da ya riga ya biya an riga an biya shi da zarar mutum ya saki mace ko ɗaya ne shi shi da shi ko miliyan ɗaya biya shi ya muka ya hana muna da yawa ba ba magana ba magana ba sai a zo da ya tsaya a to an zo ya kaya a zai faɗa kuma ya gabi shi kan tsari an samu zama lafiya an kun ce za zuwa ya shi ma kila yana da yan daba a unguwa yan yan sulhu ne ko yan ba sulhu shi ma ban zuwa bala'i ne ko ba shi kenan na'am sai mai babul mai babi na itikafi an aisha radiyallahu anha eh anna rasul anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al-awakhir lalle manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya kasance yana kafi a cikin goma na ƙarshe na Ramadan goma na ƙarshe na Ramadan annabi ke kafi. har Allah ta'ala ya ɗauki ransa sannan sai matayensa suka yi itikafi bayansa wato ma'ana suka yi itikafi bayan rasuwansa lokacin da annabi yake raye matan ba su yi itikafi ba sai bayan ya rasu a cikin lafazi wato annabi ya kasance yana itikafi a kowane ramadan kaga nan ba a faɗa ba farko ne farkon goma na farko ne ko goma na tsakiya ko na ƙarshe kawai yana iya tafi kowanne ramadan sai da sallar gadata ya a makana wulladi a ta idan ya yi sallar safiya sallar asuba sai ya zo wurin da ya yi itikafi a cikinsa ya zauna yana idan da sallar asuba kawai zai shiga itikafi an gane wannan ko yana shiga itikafi ne da zaran ya yi sallar mai sallar asuba an gane wannan to kaga yana itikafi ne a goma na ƙarshe na ramadan kamar da wancan hadisi ya bayyana mana نعم وعن عائشة رضي الله عنها نعم أنها كانت ترجي النبي صلى الله عليه وسلم للي شيء تنا يقوم الله صلى الله عليه وسلم alhali tana haila an gane kenan yaya hannun mai haila najasa ne kaga wannan ya nuna mu mace tana haila jikinka ba najasa bane jinin haila kawai shine najasa jinin idan jinin ya shi ya taba ma tufafi to wannan tufafi daidai inda ya taba din nan sai ka wanke shi na jasa ne amma hannunta ko jikinta ko wani waje a naka tsarki ne shi a gane shi ne hikiman san wannan hadisin ita aisha radiyallahu anha tana ma annabi ko? wato annabi zai turo kan shi cikin daki yana masallaci kan shi na daki a gane ko sai ya yi masa kum in ta yi masa kum sai ya koma ya ci gaba da itikafin sa an gane wani ko alhali yana itikafi a masallaci to kenan ɗakin manzo Allah ina yake cikin masallaci kama ce wannan masallaci ne akwai ɗakuna ɗakin shi na cikin masallaci ne an gane wanda fi hujratina alhali ita tana cikin ɗakin ta yana mai miƙa mata kansa ya miƙa mata kansa ya masa kum wa fi riwayatin wa kana la yadkhulu al-bayt illa li hajati al-insan ya kasance baya shiga daki sai dan bukata irin na mutum bukata irin na mutum bawali bayan gida ko wani lokaci misali guzuri ya kare abincin da aka dauko na intinafin ya kare sai ya shiga gida ya je ya ɗibo abinci ya koma an fahimci jona ko idan mutum na itikafi baya halatta ya fita baya halatta ya fita jana'iza ko ya fita ta'aziyya ko ya fita da mara lafiya ko abin da ya kama da wannan ko da ya ji labari ga wani dan uwansa ko wani abokinsa ba lafiya ko an yi rasuwa an gane ko baya halatta ya fita ce zai je can wajen abin da ya je ta'aziyya ko ya je da mara lafiya amma ya halatta ya fita dan biyan bukata irin na mutum kamar yadda aka yi bayani an gane ko eh a cikin wata ruwaya lallai aisha ta ce radiyallahu anha wato lallai na kasance ba na shiga ɗaki sai dan wata bukata alhali ga mara lafiya cikin ɗakin ba alhali ga mara lafiya a cikin ɗakin ga mara lafiya amma ba zan shiga ba zan shiga wannan gidan ba ko kuma a cikin gidan akwai wani mara lafiya da ya kamata a ce na gani shi ban shiga gidan ba ma as'alu anhu illa wa ana wato ba na tambaya ga mara lafiya face ina wucewa ina wucewa daga wani nace ya mara lafiya ne yana lafiya ce ina gare shi wato tana wucewa tana magana ba wai za ta shiga gidan bane kawai ta ga wani a kofar gida assalamu alaikum an ce wani bai da lafiya tana tafiya wani bai da lafiya to Allah ya bashi lafiya sai ta wuce abinta to kada a kalli abin a matsayin wulaƙanci ce wallahi abin da ya sa ba zan shiga ba ina iya tikafi ne a yi hakuri a ce masa in na dawo zan zo gare shi to idan mutum ne wanda shi ne amfani a karanci addinin idan bai karanci addini ba bai karanci addini ba sai ya sai ya ji labarin cewa wai sai zai ce lalle ma wannan ta ji ban da lafiya amma ba za ta ke shigowa ba wai ma wai tana yi jika ne idan ko mutuwa zai yi wallahi ta ba da ba ta har abada Kar wannan saboda jahilci amma in ya riga ya samu ilimi an wayar da shi shikenan ai Allah tana yi kafi ne to insha Allah na gode na gode da tsira da ya san ta yi daidai saboda addini ne ya tsara mata wannan din da abin da aka ce addini ya tsara mutum ai shikenan na'am za a karanta guda ɗaya zai mai tsauri wa an a karanta wancan وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن كربو دغ عمر بن الخطاب الله ya مشي يدا يجي قلت يا رسول الله نتي يا رسول الله كنت نزلت في الجاهلية أن lallai na kasance na yi alwashi a cikin jahiliya zan yi itikafi da dare guda kawai da dare dama ana itikafi da dare to na yi alwashi a cikin jahiliya zan yi itikafi cikin dare kawai shi kenan ana sallan isha'i zan shiga itikafi ko kuma ana sallan magariba in shiga itikafi in na shiga itikafi ba da sallan magariba ba zan fita ba sai asuba an gane wannan ko in an ce jiya na kawo ziyara gida ban ganka ba jiya da dare ai ina itikafi Shin ya halatta na'am wa fi a cikin wata ruwaya wato na yi alwashi zan yi itikafi kwana daya a masallacin harami masallacin ka'aba bakka ya ce ka cika alwashinka da wanda ya ce zai yi itikafi cikin dare ya cika wanda ya ce zai yi itikafi yini daya ya cika yawan wala naira amma wasu tashin masu ruwaya ba su ambaci yini ba ko dare kawai ni na yi alwashi a cikin jahiliya zai yi itikafi kawai shi ne itikafi yaushe ba faɗa ba a wasu ruwaya amma wannan ruwaya ya tabbata mana yawman ne ko laila eh to a nan wajen yanzu idan muka ɗauki wannan laila ɗin ya halatta itikafi a yi shi ba azumi eh domin a mazhaban malikiya itikafi labudda ya zamanto da azumi ne an gano wannan baya halatta a yi itikafi sai da azumi wala tikafan wala tikafa illa bi sawmin babu itikafi in ji Aisha sai da azumi ta fahimci mazhabar amma wannan hadisi mutumin da ya alwashi zai yi itikafi cikin dare kawai annabi ya ce ka cika alwashinka ya nuna ana itikafi ba azumi ana azumi da dare ne to shi wani ya itikafi da dare kaga shi itikafi da dare ya halatta shi itikafi ba sai da azumi ba an gano wannan ko saboda haka kana iya itikafin ka kawai ko da ba ko yanzu kawai mutum ya wuce je ya tafi itikafi wato mutum yana itikafi ko da bai yi azumi ba ko itikafin zalla zai yi sai dai azumin mutahabi ne ana so ne mutum ya kusanci Allah da wannan azumi din itikafin da ka sani ai musulunci ne kawai itikafin eh to su mutanen jahiliya wani addini suke bi a rasu tunanin ai kafin annabi ibrahim ya zo musu da shi ah masu aikin hajji waye gina waye gina ka'aba da abin ba annabi ibrahim ba da kashi isma'il to me yasa suke aikin hajji ai su suna da awon cewa suna kan addinin ibrahim ne shi ne matsalar kasan wannan yana daga cikin sharrin bid'a wato bid'a tana canza addini lokacin ya tsawai zai ga gaba ɗaya ta lalata addinin ta sa ma addinin bakin fenti inda asalin wanda ya karanta da addinin zai zo zai ce wallahi wannan ba addinin da na zo da shi bane ai masu bautan gunki sun suna kallon kansu musulmi ne ai su suna kallon kansu suna bin addinin annabi ibrahim ne amma me ya lalata musu abin abin da ya lalata musu addinin su shine bid'a amr bin luhai al-khuzai ya zo da gunki ya ba su gunkin da ya zo da shi daga daga can ƙasar Nijar. ya zo ya nuna musu cewa gashi nan ba wai gunkin ke halitta ba ba gunki wai yana azurtawa ba ne ko yana kaza yana kaza a gunkin ana kusantar Allah da shi ne in kana so ka zo kusa da Allah sai ka rubuta gunki kuma gunki kai wajen Allah tunda suka amshi wannan addinin sai canza Isa ya ce farkon wanda ya canza addinin Larabawa shine Amr bin Luhay al-Khuzai wa inni aitu qasbahu fi nar ce na ga uwar hanjin shi a wutar jahannama wannan mutum to shi ne farkon wanda ya kawo bautan gunki ya cuza shi addinin musulunci tun daga nan kuma aka sa wasu dokoki dokoki kan bautan gunki sai gaba ɗaya aka canza addinin daga ainihin addinin tauhidi sai koma addinin shirka tun daga nan al'amuran sai lalace amma asalin su musulmi ne shi yasa za ka da su da yahudawa sai kowa yahudawa su ce annabi ibrahim namu ne su ma su ce annabi ibrahim nasiru ne ko shi yasa Allah yake faɗa a cikin Al-Qur'ani yake musu raddi ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin annabi Ibrahim ba ba yahude bane ba ba nasare bane sai dai kana hanifan musliman ya kasance hanif mai karkata zuwa ga gaskiya kuma musulmi kuma shi bai kasance daga cikin mushrikai ba an fahimci wannan to kaga wannan shine abin da ya faru da suka canza addini amma asalin su musulmi ne shi yasa mutum ya yi taka-tsantsan da duk wata bid'a ta zo masa bid'a yana gurɓata kyawun musulunci bid'a yana canza addini shi na da mu da shi a mun bambanta yau. me ya kawo da mu da shi a muka bambanta yan shi'a suna kirkiro bidiyoyi suna cusawa cikin addini da mu da su fa yaya Suna da bambance bambance to abin da ya kawo bambance kirkiro bid'a da kowa zai bi asalin musulunci da aka zo madaransa?

ya amsa da gudu ya mai da shi ahlus sunna ya amsa da gudu kasan su matsalar yan shiya za su dinga biyo wasu za su yaro a islamiyya za su yi kaza za su yi kaza to ya amsa kuma kare ya bada yaron in ya amsa shi zai dinga daukar nauyi zai ce a islamiyya har gan sa shi an hutar da ku dan na san yaron da ake zuwa iyayen su baye ne sai wai wai wai wai abin yaran yaran shahidi sai su ringa zuwa suna karɓar yaran suna yaran suna kai da islamiyya su ne kuma za su kawo wanda zai aure yarinya ya yan mace ce irin wannan in mutum ya amsa to ka amsa ne ba za ka yi shirin ba za ka mika yaron ga kowa ba har yaron ya girma ya zama to ahalin suna ya kaza amma kan za ka mika ma yan shi kawai ka kayan su kuɗin da za ka baya wajen ciyar da ɗan shi ka kawo maka masallaci ka taimaka ma tafsiri <laughs> na'am to salamu alaikum maganar da muke tunatar da yan uwa kan tafsiri yana nan dai har yanzu wasu da yawa daga cikin yan uwa ba su rubuta sunayensu ba kuma su faɗi taimakon da za su bayar wasu sun rubuta sunayensu amma kuma sun sanya wani kuɗi wanda ake so a tambaye su don wani ya nuna a shekara 500 kawai zai bayar 500 ya rubuta zai bayar a shekara wani ya rubuta ɗari dubu ɗaya ɗari biyar to shi yasa ake so ka rubuta nawa kake so ka bayar wanda ya san bai rubuta sunan shi ba muna buƙatar taimako ne na dukkan ɗalibi in ka san ka zo ba sunanka da Allah ka mika sunanka domin ka taimaka fi sabilillahi ga wannan al'amari wanda yake gudana kamar yadda nake faɗa kullum na ce taimakon nan kai ne ake buƙata ka yi taimakon fiye da na waje tunda kai ne kake halartar wannan majalisi kake kishin wannan majalisi to duk mutumin da yake kishin majalisi kuma yana kishin wannan da awa salafiya to tafsirin da muke yi din nan ba wani mai kuɗi ke ɗaukar nauyi ba inda akwai wani mai kuɗi guda ɗaya wanda zai ɗauki nauyin abin da mun huta to ba mu da wani mai kuɗi guda ɗaya nan gaba ne muke fata kila a samu wani mai kuɗi daga waje ko kuma a ce a cikin ku a samu wani Allah ya azurta shi wato kishi ya ɗauke shi ya ɗauki nauyin wannan tafsirin to tunda dai har yanzu dukan mu gaba ɗaya wato bayan Allah ne wanda rayuwar manaji ake yi to yadda muke manaji rayuwar shi ma haka za mu yi manaji tafsirin kowa kana manaji rayuwa kana ware wani kuɗi na cin abinci kana ware kuɗi na ɗinki kana ware kuɗi na waya ko kullum waya amma akwai siyan data na yin browsing to tun da haka na ware kuɗi na browsing na kaza to ba za ka ware kuɗi da za ka ba addinin ka ba ya kamata ka ware kuɗi kai ma shi ma ka ware kudin zaka ba addinin ka an gane wannan ko to shine sa muke magana cewa kowa ya kamata ya rubuta sunan shi domin kai ma ya zama to kana da wani gudunmawa wanda ka ba wannan tafsirin an gane abin da sa muke neman taimako kamar yadda nace da muna da wasu manya wallahi shi kenan da mu huta a yau a ce mun samu wani a nan waje ya ce shi nawa ne tafsirin gaba ɗaya shirye-shiryen ka ce kaza ne ya ce ya ɗauki nauyi shi kenan an mutar da ku to ma shi ma ba za mu yarda ba tun sa wanda ba za mu ba ce a hutar kamar yadda shi malam abdullahi ya faɗa ko da yaushe za a iya batawa da kai ka ce ka fasa da zaran wani abu ya faru aka bata da kai zai ka ce to shi kenan kai yanzu ba ka ma yin da'awar salafiya ai ba dole ba ne shi kenan wala ko wata mata mata ce tana aure da wani ɗalibi to auren da da daɗi amma daga baya yana ta samun matsala yana ta samun matsala ana ta shiga tsakanin auren ana ta shiga tsakanin auren to har auren ya zo ya rabu auren ya rabu ta hanyar ita matan an mata wani wulakanci abinda ta zo tana faɗa ma iyali na a gida ita yanzu da awa talafiya ta daina yi yanzu ta yanzu ba ruwanta da wani talafiya wanda ya gaggen wanzu kin wannan yana faruwa kaga mutum da kuna tare da shi lami lafiya sai kaga wani wani fikira ya shige shi ko wani ra'ayi ya shige ce ya fasa to in ya ce ya fasa an muku kwaɓai kenan kafin kuma ya gurbin shi sai an shekara uku kila ba a yi karatun ba to ta neman waye za mu maye gurbin wa yi wannan amma ya zama to masu ba da taimakon suna shi yana bayarwa sannan akwai wani taimako gida da ake ajiyewa a account da zarar zai zama a tabbai kenan kaga ko jirgi na da me injin guda biyu akwai injin na farko wanda in ya samu matsala sai a yi sauri a kunna ɗayan in an ɗauke wuta nan take za kunna me janareto kun gane wannan ko to shi maka zalika idan misali muka dauki wani ya dauki nauyin mutum kuma za mu rinka wani tara wani abu saboda kada ya mana kwaf daya amma dai almuhim dai ga dai abin da muke bukata da Allah kowa ya sa sunan shi ya bada gudunmawansa saboda tunanin samun taimako a nan wajen ya fi karfi a wajen fiye da samun samun samun taimako a waje kusan idan an bada takardu na fita waje neman taimako in an bada guda 20 da wuya muke samun guda biyu mafi yawan taimakon yana cikin gida muke samu mafi yawa galiban da wannan da wannan na asuba sannan magarba da shayi sannan wanda ake yi can can gida kusan waɗannan su ne wuraren da ake kuma da na gaya muku nake da islamiyya na taimakawa yanzu ba islamiyya sai dai islamiyya ɗaya muka samu wancan shekara ita ce usra usra academy ita ce kaɗai ta bamu na ga ta bamu taimako misali ta cikin gari amma yana ganin duk islamiyyar da ake samu da kila su ma kansu yanzu wasu islamiyya ma sun duku sun durkushe ba sa iya biyan kansu wasu kuma don wani dalili ba su bayar ba misali amma yanzu babu wata islamiyya gaba ɗaya da muke muka samu taimako sai wannan to bi kuke tunani yanzu in kana da yaro in wani yana kawo taimako daga waje yana baka sai ce ya daina baka yaya za ka ga laifin shi amma in kai ne kake ciye da yaron ka daina ba za ka laifin kanka idan kai ne ka zamanto sababin durƙushewa na wannan al'amari ba za ka ji daɗi ba shi yasa gara ka saba kai ma ka ringa bada naka taimako akan wannan al'amari kuma taimakon da zaka bayar din nan yana da amfani saboda menene Za ka ji labarin cewa da'awan ta kai Kano ta kai Sokoto ta kai waje kaza in muna karatu in ba ta midiya ba za a yi da'awar ta kai na ta kai wannan wannan shi ne yake hukunta mu yaɗa da'awan zuwa wurare daban-daban ta inda ba mu yi tsammani ba yanzu ta hanyar wannan karatu da awan ta kai wurare daban-daban ko to idan da awan ta kai ya zama wani mutum ya shirya ta hanyar wannan da awa ya kake gani kana da me li an ya hadiya Allah bika rajulan wahilan khairul laka min umurin na'am kana da lada indai haka zama to sababi na yada wannan abu kana da lada akan wannan saboda haka ka taimaka ka zama to sababi na yada wannan abun sai Allah ta'ala ya taimake ka a cikin al'amuranka aka duk wanda bai ba da suna ba akwai takarduna na sunaye mutum ya bayar da sunayen shi na ainihin taimako kan wannan al'amari Allah ta'ala shi taimake mu gabaki daya ya sa aljanna shi ne makomanmu to akwai neman taimako wanda aka saba